نفخه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ta'ala kawo mu yau takwas ga watan jumada al'akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma yau ashirin da hudu ga watan biyu miladiyya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci namu mai tarin albarka musu imami muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da yake gudana mako mako da izinin Allah tafsirinmu yana gudana a cikin suratul balad wacce ita ce sura ta casa'in a cikin jerin surorin alkur'ani kuma kamar yadda muka gani ayoyin ta ashirin da izinin Allah a cikin ayoyi ashirin din nan za mu tashi aya ta sha hudu bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو إطعام bismillahir rahmanir rahim bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankalin musulmai ya ce falaqta hamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu sai ya ce fakku raqaba Allah ta'ala yana magana da masu imani yana cewa me yasa ba za su shallake tarnaki na jahannama ba shine al'aqaba shi Allah ya tambaya ya ce me ya sanar da kai abin da ake ce mushi tarnaki na wutar jahannama wanda ke hana mutum ya shiga aljanna shi ya fara faɗin yadda za a yi a tsallake wannan tarnakin shi sai ce fakku ba fansan wuya wato mutum ya yanta bawa ko ya taimaka akan yanta shi kamar yadda naji sama ya fassara ma wani balaraban ƙauye ya bambanta masa tsakanin eh, alfakku din da kuma al'isku fattu raqaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taimaki wani domin ya yanta bawa ku haɗu kai da wani kai kaɗai ba za ka iya yi ba to ku haɗu ku yi ku biyu ne fakku raqaba shi kuma itqu raqaba shi kuma shi ne kai kaɗai ka ɗauki gabaran yanta bawa a lokacin da ake da bayi sannan mun fassara cewa nan fakku raqaba din mutumin da ke cikin damuwa shi ma ya shiga cikin wannan to sai Allah ta'ala ya ci gaba da faɗin hanyoyin da mutum zai bi domin ya tsallake eh, abin nan tarnaki na jahannama wanda ke hana mutum ya shiga aljanna sai ci au it'amun fi yawmin zi masghaba idan mutum bai iya na farko ba ko babu na farko din farko haka ba misali yanzu ba bayi eh, ba wani wanda za a ce sunansa bawa wanda kuma bautar da ake masa bauta ce da aka yadda da ita a duniya yau ba wani bawan da za a ce gashi a nuna shi a ce shi bawa ne da aka tabbatar da cewa shi bawan ne sai dai ila in an kama shi ana yin abun ba akan doka ba kamar yadda ake samun labarai a wasu kasashe yanzu eh, akan kama mutane a je a bautar da su ko a sai da su a matsayin bayi to in babu wannan shi Allah ta'ala ya kawo hanya ta biyu shi shi au it'amun fi yawmin dhi mashghaba akwai qira'o'i guda biyu kamar yadda aka faɗa mana a fakku raqaba cewa manya-manyan malaman Qur'ani guda uku al-Imam Abu Amr al-Basri da al-Imam Ibn Kathir al-Makki da kuma al-Imam al-Kishai al-Kufi dukkanin su sun karanta da Fataha ay fakka raqabatan eh, falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakka raqaba to haka nan ma haka suka karanta aw at'ama fi yawmin zi masghaba aw at'ama fi yawmin zi masghaba amma sauran qurra'u su kuma suna karantawa da aw it'amun fi yawmin zi masghaba ko kuma ciyarwa fi a wani ne zi masghabacin wanda ya kasance na yunwa wannan al'allama tubna ashur rahmatullahi alaihi ya ce yaumin din nan ba ana nufin annahar ba ne ba ana nufin daga fitowar rana zuwa ta ba ana nufin lokaci a maganar balarabe balarabe yakan ɗauki wani lokaci da aka ɗauka wani abu ya rika faruwa iri ɗaya a wannan lokacin mai tsawo shi kira shi da yau eh, kukan ji akan faɗi a yaƙoƙan da aka yi tun a jahiliya sai a ce yau mu yawmul gabara yawmu halimata da makamantan irinsu to ba ana nufin rana ɗaya ba ko yawmu jahiza ba ana nufin rana ɗaya abin ya faru ya faru yana iya yi wa'ai wata ɗaya to amma tun da abu ɗaya ne ta faruwa a lokacin shi a kira shi da yau misali a najeriya muna da irin wannan eh, wanda suka san yakin biya fara da aka yi ai ba kwana ɗaya aka yi ba amma idan balarabe ya tashi zai kira wannan yakin gabaki daya sai ya ce masa yau mu biya fara yau mu biya fara kwana ɗaya ne watanni aka yi ana yi ko shekaru ba so da aka kaga amma duk ana kiransa da mai yau to shi ne nan in an shiga yunwa babu abinci a cikin al'umma to daga cin abin da zai sa mutum ya shiga aljanna ya tsallake tarnaki na wuta to shine akwai ciyar da bayan Allah ciyar da su abinci ka ba su abin da za su dafa ko kuma ka dafa musun ka ba su musulunci ya kwadaitar game da wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da eh, suke kawo zamantakewa mai kyau a cikin al'umma ciyar da waɗanda ba su da shi sannan Allah ta'ala ce masgaba masgaba masgaba sagab ne yunwa kenan ɗaya daga cikin sunan yunwa a larabci akwai masgaba wannan ga wanda suka yi tasrifi almasdarul mimi ne masgabatun ala wazni maf'ala wato sagab kenan yunwa kenan ana cikin yunwa ka rika ciyar da al'umma yana cin abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ka tsallake shiga wuta ba za ka shiga wuta ba Allah ta'ala zai sa ka shiga aljanna sannan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa cikin abubuwan da mutum zai shiga aljanna a ciki ya ce wa an tuƙa'ima ba'a ka ciyar da abinci annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi bin salam ya ce afshu salam wa at'imu ba'a وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أبشوا السلام قيادة سلما تقان جونانكو سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف da wanda ka san shi da wanda baka san shi baka masa sallama in ka masa sallama a matsayin musulmi ne shi kenan ya dace inda ka sa idan kuma ka yi sallama amma ba musulmi bane baka sani ba to shi kenan kai dai kana da lada abin da kake nema kila ya faru da shi din na aminci to Allah bai kaddara masa yana da shi ba amma kai ka samu lada domin ka yi aiki da sunna ne sunna ce ta umarce ka cewa kai sallama sannan annabi alaihi salam ya ce wa at'imu ta'am ku rika ciyar da abinci a lokacin da ake da bukata a ciyar da abinci sannan waɗanda suka fi buƙatar a ciyar da su abincin nan su ne waɗanda ba su da shi shi yasa annabi sama ya ce a wani hadisin shagu ta'ami ta'amul walimati yud'a ilayhi al-aghniya'u wa yutraku al-fuqara'u al mafi sharrin abincin da za a yi shine abincin da za a shirya ma masu dukiya ba su da buƙatar shi wasu su ma da an hana su cin wasu abubuwa saboda ba su da lafiya amma sai a gayyato a sa su a ba su abubuwa na musamman su kuma talakawa a kyale su alhali su suke da bukatar abincin to kun ga wannan kenan sannan annabi sallallahu alaihi ya ce wa sallu bil ku rika sallah da daddare wan nasu niyam alhali mutane suna can suna bacci in kuka yi waɗannan abubuwan guda uku ifsha'us salam it'amut ta'am as-salatu bil wan nasu niyam to sakamakon ku shine tadkhulul jannata bi salam sai ku shiga aljannar Allah ta'ala cikin aminci so daga ciyar da abinci abu ne da musulunci ya kwadaitar da shi Ga shi yana cin abin da zai tseratar da mutum daga shiga wuta Allah ya tseratar da mu ne masu gabaɗin yunwa kenan ana cikin yunwa ka ciyar da abinci insha Allah ta'ala ya ce yatiman za maqraba waye za a ciyar din aw it'amun fi yawmin dhi masghaba ai aw it'amun yatiman kenan fi yawmin dhi masghaba aw it'amun yatiman za maqrabatin fi yawmin dhi masghabati haka larabcin yake misali da ciyar ciyar da maraya wanda ya kasance za maqraba wanda yake da dangantaka da kai malamai da yawa sun fassara makaraba a matsayin marayan da aka mutu aka ban maka danginka wasu kuma malamai suka ce a makaraba nan ana nufin almakarabatul insaniya ga baki ɗaya dangantaka ta ɗan adam maraya ko naka ne ko ba naka bane? ko ɗan wanka ne wannan ka ya rasu ya bashi ko ɗan ƙanin ka ya rasu ya bashi ko ko babu dangin iya babu na baba amma maraya ne to yana buƙatar a ɗauki nauyinsa malamanmu suna cewa an ce al suka ce al-yatimu min al man mata abuhu wa lam ma amma wal min al ma matat ummuhu wa ma in an ce maraya a cikin mutane shine man mata abuhu wa lam ma yahtalim shine duk yaron da babansa ya rasu ya bar shi bai balaga ba babansa namiji a rayuwar ɗan adam ba a kiran mutumin da mamarsa ta rasu a shar'ance a matsayin maraya wanda babansa ya rasu shi ake ce mishi maraya domin baba shi ke ɗaukan takalif mama na tarbiyya amma tarbiyyar mama ba ta ingantuwa sai da baba to shi yasa aka rasa baba sai a kira wannan yaron da ya rasa babansa ma damar bai balaga ba a shari'ar musulunci shine ake ce masa al-yatim aliyatin kenan amma a cikin dabbobi idan suka ce aliyatin shine ma matat ummuhu wa lam ma yanfatim wanda mamarsa ta mutu abba ta yaye shi ba dan misali dan akuya ba a yaye shi ba sai uwar shi ta faɗi ta mutu dan tsako uwar shi bata yaye shi ba ta faɗi ta mutu da makamancin haka to shine ake ce masa yati maraya kenan amma a cikin yan adam wanda babansa ya rasu to wannan ana buƙatar a ciyar da shi ka sanya masa farin ciki a cikin zuciyarsa a nasosa da yawa a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun yi bayani akan kula da maraya da kuma ɗaukan nauyinsa da faranta masa rai ana buƙatar a cikin al'umma ya kasance marayu ba su gane cewa ba su da baba ba sai dai kawai kila zatin baban nasu ne ba su gani amma duk abin da ya kamata a yi maɗa to ana musu haka al'umma ya kamata ta zama kuma al'ummar musulunci da haka take al'ummar musulunci haka ta take ba a gane maraya a matsayin maraya wanda ya kasance a ganshi shakar a'a shi dai kawai ya ga bai ganin baban shi hissiyan bai ga baya ganin zatin babansa amma da abin da ake masa na ta goma shi ana masa to akwai na susa da yawa da suka yi bayani akan maraya wanda ina jin in mu manta ba da muke bayani a cikin suratul fajri suwa da take kafin wannan mun dan yi bayani akan hukunce hukuncen da suke da alaka da maraya babu bukatar a sake maimaita su to maraya yana cin wanda ake bukatar dai a ciyar da shi da nassin alqur'ani gashi anan sai Allah ta'ala ya sake cewa au miskinan da matraba au miskinan da matrabatin ko kuma ciyar da miskini wanda ya kasance da matraba ma'abuci abuci ma'abuci kura الإمام ابن كثير الإمام الطبري رحمة الله عليه أشين تفسير إنسا يكاو تفسيري دقى ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه ما يكي من لا مأوى له المسكين الذي لا مأوى له wanda ba yi da in aka tashi ga baki da ko wajen kwana ba yi da shi shi ya je kwanta a ƙasa shi yasa aka ce matraba matraba nan ma almasdarul menene ai za turabin kenan za turabin a lugar larabci idan suka ce tariba ai eh, iftarasha ala al-ardi kenan ko iftarasha bit ya kwanta a ƙasa to shine sai a ce tariba sannan kalmar tariba ana ɗaukata a matsayin talauci ai alfaka kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi a cikin hadisi eh, cewa tunkahu almar'atu li arba'i limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fadhfar bi dhati ad-din wa illa eh, eh, taribat taribat yadak a cikin fassarar da aka bada aka ce ai iftaqarat yadaka kenan hannunka zai talauci eh hannunka zai talauci hannunka zai lalace hannunka zai tarbaya. to talaka bai da wajen da zai kwanta bai da wajen da zai kwanta ko da ma yana da wajen kwanciya ka je kaga wani wajen da wani yake kwanciya sai hankalinka ya tashi to in wannan shi ma yana buƙatar a taimaka masa a bashi abinci kenan ayar tana cewa kenan au it'amun au it'amun miskinan almasdar ne au it'amun miskinan za matrabatin fi yawmin zi matrabatin shi ma shi yadda talaka wanda bayi da shi an sha mana bayani akan bambancin da ke tsakanin alfaqir da almiskin da sabanin da malamai suka yi a kansa wanne ne yafi kyawun yanayi wanne ne kuma ya fi munin yamnayi shin almiskin ya fi talauci ko ko alfakiru ya fi talauci akwai saɓanin malamai da ake da shi gwagwadon mazhabobin da ake da su na fiqhu wasu suna ganin talaka ya fi saukin yanayi wasu kuma suna ganin miskini fi saukin yanayi to dukkanin su ne mabukata ne da faqihun da miskinun gabaki ɗayan su suna da bukata kilahuma muhtajun kowannen su mabukaci ne wanne ya fi yanayin kyau wanne ne ya fi talauci ko da ba a gano wannan ba dukkanin su dai mabukata ne amma dai akwai waɗannan sunayen guda biyu da almiskin da alfaqir a cikin shari'ar musulunci kuma larabawa suna da waɗannan sunayen guda biyu to su ma shi ma a ciyar da shi yana cin abin da mutum zai yi amfani da shi ya shallake tarnakin wutar jahannama ya zama bai shige ta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا sannan wannan da ya ciyar da miskini ko ya ‘yanta tabawa, ko ya ciyar da maraya sun makana minan ladina amanu sannan kuma ya kasance cikin waɗanda suka yi imani da Allah sun makana minan ladina amanu malamai suka ce wannan summa din li tartibil akhbar la li tartibil ahdath ka'ida ce wannan a ilimin tafsir akwai abin da ake ce mishi tartibul ahdath akwai abin da ake ce mishi tartibul akhbar abu na iya faruwa abu na iya faruwa ɗaya ya gabaci ɗaya amma idan ka tashi ba da labarin sai ka dawo daga baya sai ka fara ba da labarin abin da ya faru na biyun sannan sai ka dawo ka ba da labarin na ɗaya mun gane shi na ake ce mashi tartibu al ke kenan akwai tartibul akhbar hadas daban khabar daban tunan nan ai sai an yi imani sannan waɗannan ayyukan za su karɓa a wajen Allah ko ba haka bane sai idan mutum ya zama mai imani sannan aikinsa zai zama karɓaɓɓe a wajen Allah sharaɗin farko na Allah ta'ala ya karɓi duk aikin da bawa zai yi shine al'iman ya zama yana da imani da Allah duk aikin da kafiri zai yi a duniya komin kirkin shi to Allah ba zai karɓi aikinsa ba ba zai saka masa ba a lahira sai dai Allah ba azzalumin shugaba bane ba azzalumin sarki bane idan mutum yi wannan aikin za a saka mushi a duniya me ya saka mushi a duniya da za a yi ne Allah ta'ala ya ta ƙara haɓaka dukiyarsa kuma ya ta samun yabo a duniya yanzu za ka iya samun wani kafiri ga sunan muna ganin su ka same shi yana da tausayi ka same shi yana da taimako ya kafa wata hukuma kai ya kafa wata kungiya ko ya kafa wata mu'assasa wato gidauniya ta taimakon marayu ta taimakon talakawa ta kaza ta kaza ta kaza amma ba mai imani bane shi ba musulmi bane shi inda sunaye za a yi ta ambata da yawa za a iya ambatansu. su to Allah ta'ala ba zai saka musu a lahira ba a duniya Allah ta'ala zai saka musu shi kenan sai a yi ta faɗin su a yi ta faɗin su saboda wannan aikin da suka riƙe yi a duniya to shi kenan sakamakonsu a lahira ba su da komai wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za a zo da aikin su a ɗaga musu a nuna musu a ce gashi shi yasa malamai suka ce babu cin karo tsakanin wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu da kuma wannan aya aya waccan da muka jawo tana cewa wa qadimna ila ma amilu min amali za mu gabato da duk aikin da kafirai suka yi na aikin arziki faj'alnahu haba'an mansuran sai mu sanya shi ya zama kura wacce za a sheke ta san kuma aya tana cewa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aikata aiki ko da ƙwayar zarra ne zai ga wannan aikin a ranar gobe alkiyama sai malamai suka ce ai ya aka ce zai gani kuma dama ga nan an ce wa qadimna ila ma amilu za mu zo da abin da suka yi din sai a nuna musu sai a ce kun rashe sharaɗin da za a saka muku da shi a yau shine ba ku imani da Allah ba so daga sai a sheke aikin sun ga aikin an nuna musu a ce da kun yi imani da Allah to da ga sakamakon ku can amma tun da ba ku yi imani da Allah ba yanzu za a sheke aikin sai a watsar da shi mun gane to shine ake shine wannan so da haka nan Allah madaukakin sarki ya jinkirta bayani akan imani amma a ka'ida ya kamata imani ya zo a matsayin farko ne amma sai aka jinkirta shi wasu malaman suka ce an jinkirta shi ne domin ya fa'idantar da shari'i sai da aka gama lissafa duk waɗannan abubuwan amma sai aka ce sun maka na minan ladina amanu sannan ya kasance cikin waɗanda suka yi imani da Allah duk yan bayin da ka riƙe yi karka ciyar da miskinai waɗanda ba su da shi karka ciyar da marayu waɗanda ba su da shi amma kuma sai aka yi rashin sa'a mutum ya zama bai da imani bai yi imani da Allah ba kafiri ne shi to duka wannan ba zai amfane shi ba shi yi imani da Allah الإمام مسلم رحمة الله عليه يروي حديثي رواية nana aisha ta ce. نائشة تشي قلت يا ya الله نتشي يا معيك Allah. إن ابن جدعان في الجاهلية يطعم المسكين ويفك العاني ويحمل على بئيره لله أينفقه ذلك شيئا فشيء ابن جدعان ابن جدعان عبد الله كينا تيدا قد شو مسو متانيني ما سو درجة جاهلية قاتل زوم مسلمش مكين نيمي كيما دا أكي جرم ماشي بابا أبنن دوتي يسباتا تقولي مسا إدو sai dai idan baka zo yana baka yana jin kunya ka zo wajen shi ka ce da Allah ina ka taimaka min da naira dubu goma shi ya ce a baka naira dubu ɗari shi ce don Allah ka yi haƙuri da ita haka yake yi sunansa abdullahi kuma a jahiliya yake ibnu jada'an umayyah ibn abi salt yana da wasu baitota da yake bansa da shi yake cewa azkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimataka haya'u wa ilmuka bil huquqi wa anta far'un laka al al الحسب wa والثناء وعرضك عرض مقرومة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء كريم لا يغيره صباه عن الخلق الجميل ولا مساء تبارع ريح مقرمة ودودا إذا ما الكلب أحجره الشتاء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء لكي تعذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن زوء فلي بقاتا تاء وجنك رنكي دبي أم قد كفاني حياؤك كوكو كن يكدقشي جي تمتاني بذاك تمشي مصباب با وننكو يا إشيين wa ilmuka bil huquqi wa anta far'un yace na san ka kai ka san haƙoƙin jama'a kuma dama kai wani bangare ne daga cikin mutanen shi ce lakal hasabul muhaddab was dangantaka ka tsarkakakkiyar dangantaka ce kai dan wane ne dan wane ne dan wane ne sannan was sannan kana da daraja kana da ɗaukaka yace wa arduka ardu makrumatin wajudi wa arduka ardu makhumatin banatha banu taymi yace kasarka da kake zaune a cikin ta kasa ce ta kima da daraja da kyauta banatha banu taymi banu taym suka gina ta wa anta laha sama'u kai kuma sai ka zama musu sama kai ta zubo musu ruwa ai sama ta fa kasa ko to haka ya taya bansa amma duk da haka sai na na shi radiyallahu anha ita ma ta ji irin wannan yabon kuma ta ji tarihinsa sai ta ce ya ma'aikin Allah wannan ibnu jada'an din ya kasance yana taimakon marashi idan ya ga wani ana bin shi bashi sai ya zo ya biya masa sannan in ya ga mutum a cikin bauta ya fitar da shi daga cikin wannan bauta ya yanta shi a yan fa'uhu zalika shay'an shin wannan zai amfanar da shi a wajen Allah annabi sun ya ce la yanfa'uhu dalik haka ba zai taba amfanarsa ba li annahu lam yaqul yawman rabbi firli khati'ati yawmaddi domin so ɗaya bai taɓa cewa ya Allah ka gafarta mana zunubi na ranar gobe alkiyama ba saboda imaninsa bai da imani so da malamai suka yi ittifaki akan cewa duk abin da kafiri zai yi a duniya to ranar lahira ba zai amfane shi ba ba ta amar ya tafi bai imani da Allah ba so da ka kada ka ga wani kafiri yana ta yin abin arziki ai kawai shi kenan ma sai ya mutu sai ka ce Allah ya gafarta mushi Allah ya ji kanshi a'udhu billahi Allah ba zai taba gafarta mushi ba izgilanci ne mutum ya mutu ba musulmi ba ka rika masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ba zai gafarta mushi ba a duniya dai idan ya kyautata babban addu'ar da zaka masa ita ce ka ce Allah ya sa ya musulunta ba kyautar da ba addu'ar da zaka masa fiye da wannan ka ce Allah maɗaukakin sarki ya sa ya musulunta shi ke na abin da za ka iya masa to akwai su so da ka sun makana minan na amanu sannan mai wancan ayyukan na alheri ya kasance cikin waɗanda suka yi imani da Allah wa tawasau bis sabr sannan suka rika majuna wasiya da juriya as-sabr as-sabr suka ce mabnahu ka ma'ana murrun mudaqatuhu lakin na akhirahu ahla min al'asali juriya da tabbata ɗaci ce nan shi ne wani zubin bahaushe sai ce haƙuri amma haƙuri so tari ya akan yi shi ne an mata maka rai so daga asabru fauƙa alhilm juriya tana saman alhilmu alhilmu shine haƙuri a mata maka rai ka shanye amma asabru nan ana nufin juriya ka tabbata akan manufa الثبات على الأمور المقصودة وإن شقت مع حبس اللسان عن الشقوى والنفس عن الجزع والعضاء عن التشويش abin da ake ce ma'asabu shine tabbata akan manufa ko da wannan manufar taka ta zama ta maka wahala kana da manufa kana son ka kai ai bautar Allah tana da wahala ko ba ta da wahala shi yasa aka ce mata taklifun ne tana da wahala ka zo masallaci da wahala ka iya tashi da asuba da wahala hmm? ka nisanci abin da Allah ya haramta da wahala abubuwan da baki ke ci na haram a hana shi ya ci abubuwan da yake faɗa na haram a hana shi faɗa al'aura a tsare ta ka a sa ta inda Allah bai yadda a sa ta ba duk waɗannan ayyuka ne na wahala to kagan akai asabru a kansu to shine za a samu abin da ke to shine asabru sannan idan abin ya ma mutum tsanani ka aji shi yana koke da baki sannan ka aji shi yana aljaza ka aji shi yana kai kai ya zama yana da raki a zuciyarsa sannan kada ya zama a gan shi gaɓoɓinsa sun koma suna abubuwa na mahaukata wani idan ya shiga cikin tashin hankali sai raga rayuwar shi kuma ta canza to asabru kenan ɗabi'a ce babba takan haifar da manya mai takan haifar da wasu ɗabi'o'i idan Allah ya azurta ka da ita ita sifa ta asabru so da nan Allah madaukaki saki ya ce wa tawaso bis sabri suka rika ma juna wasiya da asabru at tawasi shine ka ce in yi nima in ce kai tawasi kenan ka ce in yi nima in ce kai shine tawasi kaga sun sani kuma suna yi kenan domin ka ce ma wani wani abu idan ya ga kana yi to ya fi jin daɗin kai shi ma ya yi amma idan ka ce masa yi sai wai ga yaga kai ba ka yi to bai bai cika masa tasiri ba يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وزدنا كيما يصح به وأنت سقيم ونراك تصرف بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم فابدع بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهيت منه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتعتي مثله عار آه عليك إذا فعلت عظيم kai kana karantar da wani kana ce masa yi kaza amma kai ba ka yi to bai cika tasiri ba ka zo kana tallan magani sai a waiga sai aka kana da ciwon da kake da kake cewa zai warke in an sha maganin ka to kai me yasa baka fara sha baka warke sannan ka ba wani ya sha ai ya kamata kai ka zama zakaran gwajin dafi eh, akwai abinda likitoci suke ce mishi trial ko to kai trial din ka fara yi akan ka dauki maganin ka fara sha an ka warke shi kenan sai ka ba kowa ba ka ma bukata sai ka ce ai mutane su zo su siya kayi mai kowa za a gani za a ji labari a ce ai wani fa shi ya neman ma kanshi maganin ciwon sa kuma ya sha ya warke mujarrabun ne maganin nasa sai ga ana ta maka layi to kun ga wannan kenan at-tawasi kenan at-tawasi da sabr yi ma juna wasiya a umarci juna da cewa a jure a zauna a yi haƙuri eh kafirai su rika ma junansu wasiya da juriya an shu wasbiru ala alihatikum haka suka kace ma junansu ku tafi ku jure akan ababen bautar ku kar ku damu da abin da Muhammadu yake faɗi na zagin ababen bautar ku alali ba inda mazan su ya taɓa zagin wani abin bauta shi yasa duk wanda bai da gaskiya aka faɗi gaskiya kan sai ce an zagi wani nashi ko shi an zagi baban shi ko shi an zagi malamin shi ko ba wanda aka zaga annabi sama bai taba zagin wani wani ilahi ba kai nassin qur'ani ma cewa yi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilmin kar ku zage su kar ka ga gunki ka kunduma ma gunki zagi sai mai bautar gunki shi kuma ya fusata sai ya zagi Allah Ka ga aikin ka zama balla kenan ka je gyaran gira ka kabata ido ko ka je gyaran dogo ka balla wuya a ban mutum da doron sa mutane masu dogo guda nawa kake ganin su suna tafiya su lafiya lau mutane nawa ne ba su da gira kuma idan suna gani gara su da ka shine wannan kenan wa كينا bin بالمرحمة sannan kuma suka rika ma juna da yin wasiya da yin rahma da yin tausayi almarhama ma almasdarul mimini ay wa tawasaw bir rahmati kenan suka yi wasiya da rahma daga cikin malaman da suka yi tarifin rahma akwai aljahiz almutazili a cikin littafin sa tahdhibul akhlaq yace abinda ake ce ma ar-rahma shine iradatu isalil khair nufin yin alheri ga wani shine ake ce masa rahma amma malam ibn al-qayyim a cikin a cikin ya ce abin da ake ce ar-rahma shine ya ce ya ce sifatun taktabi إيصال المنافع Wa in kari hatta nafsuhu wa وشقت عليها wannan tarihi ne mai kyau ya ce abin da ake ce tausayi wannan tarihin nasa zai magance matsaloli da yawa in kuka je shi cewa yayi abin da ake ce tausayi shine صفة تقتضي إيصال المصالح والمنافع إلى العبد وتصفة شيدة من إتايكي دا إتا ودكي شاشي إسد أبن ذي أمبانوني يقام سجارة أغاي وسع وإن كرهتها نفسه هو دا وند أكي متوسعين شي بيسو وشقت عليها كما ونن أبن دا أكي مسيا مسا وحلا إنا مثالا هكا baba yakan duki ɗansa ya masa bulala kin shi yake kin hmm? shi yake yi ke sa a duka baba ya ɗauki bulala ɗan shi ya laifi sai ya bige shi ko malami ya ɗau bulala ya duki ɗalibinsa kiyayya ce take sa shi ya yi asali malami na Allah fa ke magana uba kuma na Allah na gaske ba wanda ya haukace ba ba malamin da kuma ya haukace ba idan ya ɗau bulala ya yi to yana yi ne a matsayin tausayi tausayi ne yake sa shi yayi amma ran wanda aka yi mabulalar yana so baya so amma idan ba a masa bulalar ba me zai faru nan gaba abin da ya zai faru nan gaba wanne ne ya fi sauki da na gaban da abin da ya faru yanzu to shi ne tausayi tausayi ke sa likita mutum ya je asibiti shikenan sai likitan mutum ya ji ciwo sai likita ya gwalje ciwo ya ɗibo iodine ya sa mai zafi yana ihu tausayi ne domin idan ba a yi wannan ba kila hannun mai zai zama ya riɓe nan gaba sai dai a yanke shi to kaga tausayi ne so da shi yasa sai ya ce isalu almanafi wal masali ila al'abdi wa in karihat hanasuhu wa shaqqa alaiha ka isar da alheri ga bawa na Allah ka kawo abin da zai gyara rayuwarsa ko da ran shi baya son wannan abin da kake masa a lokacin ko da kuma abin ya maransa nauyi amma ka masa saboda kana da manufa nan gaba tausaya masa kake yi in aka kyale shi yanzu to ba a san me zai faru nan gaba ba shi yasa sai malamin qayyim sai ce wa hadhihi rahmatul haqiqiyyah wannan shine tausayi na gaskiya ba rahmatul wahmiyya ba ba rahama ba tausayi na hudu ba saboda ba ka san ɗanka kai wai tausayin shi kake ji sau da ka ce ya aikata abu amma sai ka kyale shi mara kyau to nan gaba wannan tausayin da kake za ku shiga dukkaninku kai kuka da idanka shi ne abin da ba ma guje ya faɗa ya yi gaskiya ya zo ya tarar da wasu yara a bayan gari sai su hau bishiya sai su duro su faɗo tun daga sama ya shiga da gudu ya shiga cikin gari ya ce kai iyayen yara ga yayan ku can a bayan gari suna yin wani abu ku je ku sa su kuka tun kafin su sa ku ku je ku sa su kuka shine ku hana su ko ba suna jin danin abin da suke ba su hau bishiya su tumo daga nan fa sai me sai faduwa balle in ba a yi wasa ba shi kenan a karye in aka ce ya zo ya karye su karaya hudu a jikinsa kaga ai baban shi kuka zai yi in bai yi kukan ida ba zai yi kukan me aljihu kukan aljihu kuma yana sa kukan zuciya ko kuma ka gama mutum din yana hana na idan ma saboda aljihun shi ya kuka ba ka fa buhu fa bakat aina to kaga ne wannan saboda ka rahma kenan saboda ka fahimtar wannan rahma tausayi babban abu ne ba ko da yaushe bane rahama take son take nufin tausayi ke nufin ko shi kenan ka ba mutum daɗi abin da yake so a lokacin a akwai abin da za ka masa baya so amma nan gaba zai gane abin da kake nuna masa cewa shine tausayin in ka kyale shi to ka cuce shi kenan yanzu so da a ga yaro yana yin abin da ba shi da kyau a babun tarbiyya a kibin hanyar da za a bi a gyara masa to da ba a sa ran shi ya ɓaci to wannan tsabagen zalunci ne tsabagen cuta ne babu tausayi a cikinsa tausayi shine a hana shi ko da baya so ran shi ya ɓaci domin nan gaba zai gane abin da ake masa da yawan mu za mu iya tuno wasu kila malamanmu ko iyayenmu da suka kamana wasu abubuwa waɗanda suke a lokacin ba ma jin daɗin su sai daga baya sai mu zo muna karantawa sai mu gane fa'idar waɗannan abubuwan da suke mana nana aisha radiyallahu anha kamar da imam al-bukhari ya ruwaito a cikin al-adab al-mufrad da isnadi sahihi tace kuntu adribu al-yatima hatta yanbasit ta ce nakan zana marayan da ke ƙarƙashi na hatta yambasita har ya faɗa ƙasa ko kuma a wata fassara hatta yin basu da har sai ya biyu ya zama mutumin kirki to kaga wannan kenan daga baya sai ya gane abin da ake nuna masa cewa wannan abin da ake masa ba kiyayya bace take sa ake masa wannan abun a a tausayi ne domin ana son rayuwarsa ta inganta in ba a masa wannan ba a lokacin to abin da zai biyo baya sai ya zama ba shi da kyau to wannan shine arrahma to daga cikin siffofin mutanen da suke aikata waɗancan abubuwan rahama ke sa ka ga mutum bai da shi talaka ne shi ka taimaka masa rahama ce ke sa ka ga maraya ka taimaka masa rahama ce ke sa ka ga wani bai da yanci ana an kama shi a matsayin bawa ka je ka fanso shi don rahama ce tausayi ne ke sawa idan babu wannan tausayin a cikin zuciya shi kenan wannan rahmar da muke ganin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha ta'ala khalaqa rahmata mi'ata juz'in Allah ta'ala ya halicci rahama tausayi ya sa ta zama gida ɗari anzala fil ardi juz'an wahidan wa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an famin zalikum al-juz' yatarahamu al-khala'iq fima bainahum Allah ta'ala sai ya saukar da rahama kwara ɗaya a cikin kashi ɗari a ban ƙasa ita ce wa a cikin wannan kasan kwara ɗaya ne kake ganin muke Miki miki miki miki miki miki miki to ake ta tausaya ma juna eh, shi malami ya dai karantar da waɗanda ba su da ilimi tausayi ne eh, sai uba ya tsaya kaga ya tashi yana kula da 'ya'yansa yana tsayawa akan tarbiyyarsu tausayi ne ke sa mace ba za a kawo mata abin abinci ba shikenan sai ta je ta banzata kwana biyu shikenan zai a zo a ce in ba ta tausayi shikenan za ta iya zuwa kawai shikenan ta bata maka abincinka amma tausayinka da take ji shi ke sa ta wannan tausayi ne yake sa shugabanni su zama suna taimaka ma talakawansu tausayi ne ke sa talakawa ba za ka ga suna ma shugabannin su miyagun addu'o'i ba domin sun san idan suka musu miyagun addu'o'i suka halaka shi kenan kowa ma zai halaka to duk wannan tausayi ne so daga wannan sifar ta rahama ita ce muke bukatar yau mu sanyaya ma mu kowa ya sa ta a cikin zuciyarsa ta yi karanci a cikin al'ummar mu idan kana jin maganganun da matasa suke a tsakanin junansu ko yaro yake faɗa ma ƙaninsa shi hankalinka ya tashi babu alama ta tausayi a cikin rayuka wannan tausayin ya yi a cikin zukatan mutane to shi Allah ya sanya shi a matsayin cikin sharɗa na waɗancan ayyukan da za a yi a jure a yi kun ga akwai latifa a ciki a jure wajen yi sai aka kawo asabu sannan ya zama akwai imani sannan kuma na uku ya kasance tausayi ne zai sa a yi su mun gane yi shi yasa malamai suka ce abubuwa guda uku su shari'ar musulunci take karewa duk hukunce hukuncen shari'ar musulunci in ka duba to za ka ga akwai waɗannan abubuwan guda uku al'adlu al-ihsan ar-rahma adalci shari'ar musulunci babu wani hukuncin ta da zalunci ne ko ƙwara ɗaya duk abin da ka ga shari'ar musulunci ta ce ayi to shine adalci adalci adalci kai akan kanka shine abin da ya dace da rayuwarka kana yin abin da ba musulunci ya sa ba ya sa ka kai ba to ka kauce ma adalci a rayuwarka ba za ka samu natsuwa ba sannan na biyu shine al-ihsan kyautatawa musulunci duk komai nasa akwai kyautatawa a ciki sannan na uku shine ar-rahma tausayi duk hukuncin da shari'ar musulunci ta sa a yi akwai tausayi a ciki shi yasa ita sallar kanta ba ce mu rika yin rakawoyi dubu dubu ba ga baki ɗaya biyu ne sai hudu sai hudu sai uku sai hudu so kenan ga baki ɗaya rakawoyi sha bakwai ne a rana rakawoyi sha bakwai ne sannan aka rarraba lokutansu da kada ya zama ne kada ya zama gabaki ɗaya kawai an dunkule mana a ce sallah kawai za a yi ta yi kuma ku duba tsakanin asubahi da azahar awoyi nawa ake yi Allah alaƙalli suna da yawa sannan an gama sallar azahar shi ma sai a tafi har kana da damar da zaka je kai kailula in zaka je ka kwanta kai baccin ka ya ishe ka in dai ba ka zama kanin kasa bane ya ishe ka kai bacci sannan daga sallar la'asar zuwa sallar magriba shi ma ku duba lokacin da ke tsakaninsu sannan daga sallar magriba zuwa sallar isha ga sha ana karatu mu muna ma yin sallar da wuri ne wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ki fitowa gidansa ya fitowa aka je aka yi ta gyaran murya wasu na ta gyaran murya sai na umar ya ga abin ya tsawaita ya tafi ya je ya ce ya rasulullahi salatu sala ya ce ya ma'aikin Allah lokacin sallah lokacin sallah ya yi manzo sama ya fito bayan ya fito sai aka ga kanshi na zubar da ruwa so ya ce hula la waqtuha laula an ashqa ala ummati ya ce yanzu ne ya kamata a yi sallar isha'i ba da dan ka ummata ma al'ummata ba sai a kai sha ɗaya sannan a yi sallar isha'i amma kuma ba a san a yi bacci kafin ta kun ji wani tausayi shi yasa sai ake yi da wuri ba a san a kwanta kafin a yi sallar isha'i an bi san an gama sallar isha'i to an saki kowa shi kenan kowa ya tafi ya je kwanta sannan ba a so kuma a zo a kafa fira firar da ba ta da ma'ana ba firar ilimi ba ba firar tattaunawa domin sulhu a tsakanin musulmai ba irin dandali da makwallai da mutane suke zuwa ta kafa shugaban kasa yayi kaza gwamna yayi kaza minista kaza yayi kaza duk su bata ma junan su rai su ji haushin junan su ko kuma a zo a bayanin kwallo wane ya ci wane wane ya ci wane ko kuma a bayanin wane ya fi wane kuɗi shikenan su ko ba ko a cikin aljihun ni ban ga fa'ida ka cewa ne ya fi na kuɗi ba to ya tafi shi ma sai mai dan ya fi shi to shi ne wannan abin da ake bukata so daga waɗannan kamar Allah ta'ala yana lissafa mana sharɗan yin waɗancan ayyukan kenan ya kasance akwai asaburu kar ka fara ka daina asaburu kenan juriya da tabbata so ake yi in ka fara abu haka mutu kana yi wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bauta ma Allah har sai mutuwarka ta zo in mutuwarka ta zo to daga nan shikenan sannan kuma ya kasance dole akwai imani in kana son ka ci gajiyar aikin alkhairi to ya zama akwai imani ya gabace su sannan kuma ya kasance tausayi ne ya sa kake waɗannan ayyukan da aka lissafa a baya na fakkun raqabati da it'amul miskini da kuma it'amul yatim Allah ya ganar da mu sai Allah ta'ala ya ce ula'ika ula'ika ashabul maimana ula'ika ashabul maimanati waɗanda suka cika waɗancan sufofin suka aikata waɗancan abubuwan kuma suna da waɗannan sufofin guda uku ula'ika su ne ashabul maimana su ne ma'abuta dama wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul yamini ma ashabul yamin su ne 'yan dama malamai suka ce an ce musu ashabul maimana saboda me yu'tauna kitabahum bi aymanihim za a ba su littafansu da dama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya to su su ne waɗannan ashabul yamin kenan al wanda za a sa ba su littafin su a hannun dama su ne ashabul maimana din su ne waɗanda suka zama suna fakkur raqabati suna yan tabawa sannan suna it'amul yatimi suna ciyar da miskin maraya sannan suna it'amul miskin suna ciyar da talaka wanda ba shi da shi sannan kuma ga sufofin su hum sabiruna hum mu'minuna sannan hum rahimuna suna da tausayi suna da imani sannan suna da juriya ba sun fara yi ba kuma suka bari shi yasa annabi sama yace ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla aikin da ake son aikin da Allah ta'ala ya fi son sa gabaki da shine aikin da zaka yi ta turke ta haka mutu ko da dan kadan ne ka dauka kake yi ba ka fara kwana biyu ba shikenan kuma ka bari a'a dade ana yi sai gaskiya kuma wannan alama ce sai ikhlasi kai ta yin abu a gaba ka daina yi ba har zuwa ƙarshen mutuwarka Allah ka sa mu haka to su ne ashabul maimana sakamakon sun an je lahira za a ba su littafin su a hannun dama والذين كفروا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا سوكو ودن سوكا كافر شيما آيو يم غباكي ليا suka ki imani suka ki yadda da waɗancan abubuwan da aka ce su yi hum ashabul mash'amati su ne waɗanda za a ba su littafin su da hannun hagu wal iyazu billah fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ko to kaga wanda za a ba su da hagun su kenan wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa zillin min yahmum ka gani ko to su ne wanda za a ba su littafin su da hannun hagu kuma za a malƙwayo da littafin kamar yadda muka karanta a suratul shiqaqi sai an fasa cikin su in aka fasa cikin su sannan sai ya biyo ta baya sannan sai a ba su littafin nasu wal iyazu billah to su ne al mash'ama ashabul mash'ama kenan sai Allah ta'ala ce alaihim alaihim narun musada alaihim narun musada akan su akwai narun musadatun ay mutlaqatun mughlaqa wutar da ta lullube su a sama za a sa wuta su kuma suna kasanta wutar ce za ta lullube su shi yasa wasu hotuna da ake a talabijin ai wannan walakan rage rage ma wuta kima ake yi ka gana nuno wasu abubuwa kaman ruwan teku wai wuta ce wai wutar lahira ta wuce haka dan uwa wallahi wannan ƙarya ne to suke yi kuma ba su masala komai rage ma ma wuta kima suke yi ai wutar lahira in kana kalle yadda Allah ke siffanta ta da yadda manzo sama yake siffanta ta a hadisai dole mutum ya tsorata babu wata kyamarar da za ta iya nuna wutar jahannama ba wasu 'yan diramar da za su iya nuna maka ga yadda wuta take in kana son ka gane wutar jahannama ka karanta alkur'ani ka karanta hadisi za ka gane yadda wutar jahannama take Rashina Allah ta'ala ce alaihim narun musada wasu ƙur'a'u sun karanta babu hamza alaihim narun musada musada musada ita ce ai mutbaqatun mugdaqa an dora ta a saman su kuma an rufe ta da su kib ba kofa da za su fita ba wundo ba kofa ba wundo ba mashaka iska sai bala'i kuma bala'in gobe ya fi na yau na jibi ya fi na kullum ci gaba suke yi shi ne ya bahaushe sai kaji har haushe ma ya sani yake cewa wannan wannan rayuwa da ake ci sai ka ce rayuwar yan wuta eh? rayuwar yan wuta jiya ta fi yau kyau amma yau din tafi kuma jiya muni kullun ƙara lalacewa abin yake ba sauki ciwon arne in ji bahaushe to shine wannan saboda haka wannan wuta kowa ya ji ta, Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu Allah mana kudu zaki ya taimake mu kamar yadda muka gani wannan shine karshen sura mai ayoyi ashirin suratul balad kamar yadda muka ji a takaice darussan da ta karantar da mu sura tana bayani akan falalar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma falalar garin su makka sannan kuma da falalar iyayensa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daga cikin falalar daga cikin abin da sura take karantar da mu sura tana karantar da mu cewa dan adam kada ya alfahari da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na dukiya sannan kuma ya amfani da dukiyar a cikin abin da Allah yake so ya yarda da shi domin ita dukiya ba alama bace ta cewa Allah na son mutum idan ya bashi alama ce ta jarabawa sannan surar ta karantar da mu manya-manyan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a jikunkunan mu kamar misali ni'ima ta idanuwa wanda mun yi bayani akan wannan ni'imar ta ido sannan da ni'ima ta harshe da ni'ima ta labba sannan kuma da ni'ima ta Allah ta'ala ya shiryatar da mutum hanya wacce take madaidaiciya sannan kuma ayata surar ta karantar da mu mahimmancin mutum ya ma kansa shirin yadda zai shiga zai tsallake kansa daga shiga wutar jahannama sannan kuma aka faɗa mana hanyoyin da za a ba a shiga wutar jahannama da ayyukan da mutum zai aikata kuma da sharuɗansu kishiyar haka kuma an faɗa mana abin da zai jawo mutum ya zama zai shiga wutar jahannama din Allah ka tsare mu Allah ka taimake mu Allah ka ƙara mana fahimta alqur'ani Allah ka ƙara mana san a cikin zuciyar mu Allah madaukakin sarki ka sa alqur'ani ya cece mu ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa a cikin sa Allah madaukakin sarki ka sa mu mu zama cikin ahaluka wa khassatuka wanda sune ahlul qur'an keɓantattun bayan Allah na gaba gabansa su ne ahlul qur'ani su ne ahlul qur'an masana alqur'ani wanda suka rike alqur'ani suke masa hidima Allah shi taimake mu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh